za mu tashi yau darasi na hudu muna 23 ga watan muharram shekara ta da 1442 wanda ya dace da 12 ga watan tara shekara ta 2020 za mu tashi inda maliki ta alhadisu sani hadisi na biyu an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu daga umar dan khattab Allah ya kare yadda a gare shi قال يتي بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونلوكتي منا وجم من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم أو ترانا إذ طلع علينا رجل سيوان متن يبين أقريم طلع يقول أقريم شديد بياض الثياب wanda yake da tsananin farin tufafi tufafin safari kar shadidu sawadi sha'ri wanda yake kuma mai tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safar ba a gani tare da shi asaru safar wata alama ta tafiya ma'ana ba matafiyi bane babu alamar cewa bako ne matafiyi saboda tufafinsa an wanke kal yana haske gashinsa an gyara yana bakikirin yana sheki kaga ai bakon haske ya iso gari ba haka yake ba tufafin dole zai kura kansa zai yi busa busa amma shi ya zo tsab la yura alaihi athar safar babu alamun tafiya tare da shi wala ya'rifuhu minna ahadun kuma babu wani wanda ya san shi a cikin mu inji Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ya zauna a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina gwiwowinsa zuwa gwiwowin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi ya dora hannayensa akan ainihin wato cinyoyinsa wa ya ce ya muhammad ya kira annabi sallallahu alaihi da sunansa ce ya muhammad akhbirni anil islam ba ni labari game da musulunci menene musulunci فقال sallallahu alaihi wa الله عليه وآله وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يترجي الإسلام شي مسلمتي أن تشهد an لا إله Allah, الله وأن Muhammadan رسول shine شيني كشيدا babu abin bautawa da تنتنتا sai Allah ta'ala shi kadai. kuma annabi muhammadu manzon Allah ne Wata tuqimus sala ka tsaye da sallah wa tu'ti zaka ka ba da wata suma tasuma ka yi azumi a wata ramazan wata hujjar baita ka hajjanci dakin Allah ka je ziyara ɗakin Allah in istata'ta ilaihi sabila in ka samu iko zuwa haka in ka samu sabilan tafarki ilaihi zuwa gare shi Ƙala sai wannan mai tambaya yace sadakta ka faɗi gaskiya umar dan khattab Allah ya kare da gare shi yace fa ajibna lahu sai muka yi mamaki gare shi yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambaya kuma yana gaskatawa mai tambaya kaga ai bai sani ba kuma da aka bashi amsa yace an faɗi gaskiya abin mamaki ne kala ya kuma cewa fa akhbirni anil iman ba ni labari menene imani fa kala ko kala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tu'mina billahi imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alherinta da sharrinta qala sadaqta yace ka faɗi gaskiya qala fa akhbirni anil ihsan ba ni labari game da kyautatawa qala sai yace an ta'budallaha ka'annaka tarahu kyautayi shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu in kai baka ganin Allah ta'ala fa innahu yaraka to shi yana ganin ka qala sai mai tambaya yace fa akhbirni ani sa'a ba ni labari game da tashin alkiyama qala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il shi wanda ake tambaya bai kasance ba bi a mafi sani min sa'ili daga mai tambaya wanda ake tambaya shi ma daidai yake da wanda yake tambayar cewa duk ba su sani ba qala mai tambaya yace fa akhbirni an amaratiha to bani labari game da alamomin tashin alkiyama qala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace an talida al'amatu rabbataha ku yanga za ta haifi uwar gijiyarta وأن ترى الحفاة العراة العالة wa an tara kuma za ka gani alhufata mutanen da suke huntaye marasa takalma alhufata marasa takalma al'urata huntaye marasa tufafi al'alata talakawa ri'a asha'i masu kiwon asha shine tumakai yatatawaluna fil bunyan suna tsawaitawa a cikin gine-gine sun man talaka umar ce sai wannan mutumin in talaka sai ya tashi tafi. falabistu maliyan na zauna wani ɗan lokaci sun makala ne sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da ni ya Umar ya kai Umar a tadri mani sa'in? ko ka san wanda yake tambaya qultu sai nace Allah wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aiki su suka sani Kala sai ma'aikin Allah ya ce fa innahu jibril ai lalle shi wancan mai tambaya mala'ika ne jibrilu atakum yuallimukum dinakum ya zo dan ya sanar da ku dan ya koyar da ku addininku atakum yu'allimukum dinakum ya zo dan ya koyar da ku addininku rawahu muslim wani hadisi imam muslim shi ya rawaito wannan hadisi الحافظ ابن رجب الله يمس رحمه يتي هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري باخراجه وان روايه ده muka karanta ta wannan hadisi ta Umar bin Khattab Allah ya kare da gare shi Imam Muslim ya kadaitu da rawaito wannan hadisi shi kadai ya fitar da shi a banda bukhari yace wa kharrajahu fi sahihaini amma da bukhari da muslim sun rawaito shi wannan hadisi din min hadisi abu huraira a littattafan su sahihaini amma daga riwayar abu huraira ta Allah ya kara masa yadda wa huwa hadisun azimun jiddan al-hafiz yace wannan hadisi mai girma ne matuka yashtamilu ala sharhi ad-dini kullihi domin ya kunshi bayanin addinin musulunci baki daya ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يسا مايكين الله a الله عليه وعلى اله وسلم يتي في اخره اكرشن حديث يتي هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم اي wannan malaika jibril ne yazo dan ya karanta da ku addininku kaga sai yace mi addininku mana baki daya to wannan hadisi ya ƙunshi gabobi kamar haka abu na farko malaikita fa amal islam tambayar da aka yi na farko cewa aka yi ma huwa mal islam ya tambaya ta farko akhbirni anil islam ba ni labari menene musulunci sai ma lai ce fa islamu amma shi musulunci Fakat fassarahu sallallahu alaihi wa bi a'malil jawarihin zahira. Mazala ya yi yayi da cewa musulunci shine ayyuka na gabbai na fili a zahira wanda yake na fili min al wal'amal. na daga magana da za a faɗa da kuma aiki da za a aikata wa awwalu zalika farkon abin da ya ambata shine shahadatu alla ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne ma'ana furta wannan kalma ta shahada da harshe wannan yace wa huwa amalul lisan aiki ne na gaɓa. ne na gaba wannan gaba ta harshe domin ai harshe gaba ce a jikin mutum furta wannan kalma ta tauhidi akan harshe kaga aiki ne amalul lisan aikin harshe ne wa au a wa thumma sala sannan tsayi da sallah wa zaka ba da zakka wa sawm ramadan azmi aw ta ramadan wa hajjul bait hajjanta dakin Allah liman istata ilay sabila ga wanda ya samu tafarkin zuwa wannan ayyuka ne na gabbai wahiyya munqasima ila amal badani kuma wannan aikin ya kasu gida biyu akwai aiki na jiki badani aiki na jiki kas salati wa sawm kamar sallah da kuma azumi wa ila amal mali da kuma aiki na dukiya wa huwa ita'u zakka shine bayar da zaka. wa ila ma huwa murakkabun minha da kuma abin da yake haɗe a cakuɗe da aikin gabbai da dukiya kal hajji kamar aikin hajji sai an kashe dukiya kuma sai an yi aiki da gabbai bin nisbati ila al an makka ga wanda yake ba mutumin mazaunin maka ba ne, in zai tafi maka sai ya kashe guziri dukiya sannan sai ya je aiki da jikinsa kenan aikin hajji ya kunshi abubuwa guda biyu a'mal albadan wal mal ayyuka na jiki da kuma dukiya wa inna ma zakara ha huna usul a'mal islam a wannan gaba ta farko da yace akhbirni an al-islam manzo Allah sallallahu ya gaya masa abubuwan nan guda biyar ya ce inna ma da kara hauna da ya ambata a nan shi ne usula a amalin islam tushen ayyuka a musulunci allati yambanin islamu alaiha wanda addinin musulunci yake ginuwa a kai kama ta yi a cikin shari zarika kamar yadda bayani zai zo nan gaba fi hadisi ibn umar sharhi zai zo a hadisin abdullahi ibn umar buniyar islamu ala hamsin an gina musulunci a kan ginshikai guda biyar fi mawdu'ihi insha Allah a gaba nan kaɗan zai zo insha Allah wannan kenan abu na farko ya yi bayani game da ne ginshiki na farko na musulunci su ne ayyukan nan guda biyar a amalu a zahira ayyuka na fili da ya bayyana wa ammal iman gaba ta biyu sai ce akhbirni anil iman ba ni labari menene imani malai ce wa iman amma shi imani faqad fassarahu an-nabi salatu wa salam fi hadith manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi a wannan hadisi bil i'tiqadati batina da kudiri wanda yake cikin zuciya wanda yake boye a zuci fakala sai yace da mai tambayar an tu'mina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal ba'si ba'da al mauti kai imani da tashi daga mutuwa bayan an mutu za a tashi bayi shine ranar lahira kenan wa tu'mina bil qadari kai imani da qaddara khairihi wa sharrihi mai dadi da mara dadi وقد ذكر في كتاب Al ذكر الله تعالى في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع الله تبارك وتعالى يا أنبت ودن أبوا أصول جنشقين إيماني guda biyar a wasu ayoyi a gurabe a cikin alkur'ani ka kaule ta'ala kama faɗin Allah tabaraka wa ta'ala amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih manzo yayi imani da abin da aka saukan masa daga ubangijinsa wal mu'minuna mummunai ma sun yi imani kullun amana billahi dukkanin sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min min rusuli ba ma rabe tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah muna imani da su baki ɗaya kaga wannan aya ta ayatul bakara ta ambaci rukunai guda biyar daga cikin rukunan imani shine imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ainihin wato amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ya ambaci hudu daga cikin wannan rukunai wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya ta البقرة دي yace ah, walakin walakin albirra man amana billahi laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakin albirra man amana billah sai yace walakin albirra sai dai abin da yake albir aiki na da'a shine man amana billah ga wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wan nabiyina da annabawa ya ambaci guda biyar cikin wannan rukuni haka nan dai a wata aya ta bakara Allah tabaraka wa ta'ala yace alladheena yu'minuna bil ghaibi a farko kenan waɗanda suke bayan ya ce alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina sai yace alladheena yu'minuna bil ghaibi masu muttaqina sune wanda suka yi imani da gaibi wa yuqimuna as-sala kuma suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi wallazina yu'minuna bima unzila ilayka kuma waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar gare ka wa unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka wa bil akhirati hum yuqinuna kuma sun yi yaqini cewa lahira gaskiya ce wa akhirati hum yuqinuna kuma suna yaqini game da lahira to a wannan ayoyi da malam ya kawo an ambaci waɗannan rukunai na imani sai yace wal imanu bir rusuli imani da manzanni yalzamu minhu al iman bi jami'i ma akhbaru bihi yana wajabta imani da dukkan abin da manzanni suka bayar da labari a kansa min al mala'ika na dangane da mala'iku wal anbiya da annabawa wal kutubi da littattafai wal ba'thi da tashi daga mutuwa wal yawm wal ba'thi da tayarwa daga mutuwa wal qadari da kaddara, wa ghairi zalika da wasu waɗannan min tafasili ma akhbaru bihi na bayani dalla dalla na abin da manzanni suka bayar da labari game da shi min lahi na abin da ya shafi sifofin Allah wa sifati al-yawmil akhir da abin da zai kasance na ranar lahira kal mizani kamar au a mizani ranar alkiyama wa sirati kamar tsallake sirati ranar alkiyama wal jannati wan nas da wuta da aljanna ma'ana in aka yi imani da manzanni to yalzam min zalika al-iman bi hadhihi kulli zai zai wajarta mutum yin imani da waɗannan abubuwa gaba ɗaya ragowar rukunai tunda ka yadda manzanni daga Allah hakan to kuma duk abin suka ba da labari mai imani da su zai imani da abin da suka bayar da labari akai wa kad uskila fil imani kuma an shigar cikin rukunan imani da al-iman bil qadar imani da qaddara khairihi wa sharrihi abin da yake na mai daɗi da wanda yake ba shi da daɗi wali ajli hadhihi kalima saboda wannan kalma ce ita kaddara kenan dalilin ta ne rawa ibn umar hadha alhadith muhtajjan bihi ala man ankara alqadar abdullahi ibn umar Allah ya kare yadda a gare shi ya rawaito wannan hadisi yana kafa hujja da shi ga wanda ya musa cewa akwai kaddara wata rana abdullahi da umar yana zaune a farfajiyar ka'aba sai wasu mutane suka zo suka zauna kusa da shi suka ce ya baban abdurrahman mun taho da kasar iraki kuma can inda muka taho mu mun bar wasu mutane mun ji suna cewa al'amura ba a kaddara su ba al'amuru unuf cewa haka suke faruwa ba tare da an riga ya Allah ya san su ya kaddara su ba da suka gaya masa wannan sai ya ce to kun je ku ba su labari ba ni ba su kuma ba su da rabo a wajen Allah domin sai ya rawaito wannan hadisi na ji daga mahaifina kuma dan khattab yana ba da labari bainama nahnu julus sai ya karanta wannan hadisi kaga dalilin kaddara ne aka rawaito wannan hadisi shine sabab urud na hadisin dalilin zuwan hadisi shine مالك سوى ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر qadar. wa za'ama anna al-amra unuf wanda ce babu kaddara kuma al'amari fararre ne yanzu yani annahu musta'nafun yanzu ike faruwa cewa in abu ya faru yanzu dama Allah bai san da abin ba dama Allah bai rubuta abin ba kawai yanzu Allah zai gani abin ya faru shine al'amru unuf suna kore kaddara lam yasbiq bihi sabiqu qadarin min Allah jalla jalalu wai kaddara bata gabata ba daga Allah tabaraka wa ta'ala وقد غلط ابن عمر عليهم abdullah dan umar ce abin da suka faɗi wannan kuskure ne wa Aminu aminun kuma ce ba shi ba su ya barranta da gare su wa akbara ya ba da labari annahu la tuqbalu minhum a'maluhum bidun al-iman bil qadar Allah ba zai karba ayyukan su ba in ba su imani da kaddara ba fa in kila malan sai yace al-hafiz kenan ibnu rajab yace idan mai tambaya yace فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين to ai a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambance tsakanin al da kuma al'iman, musulunci da imani Waje ja'ala amala kullaha min al-islam ya bayyana cewa ayyuka suna daga al-islam sune ayyukan zahiri kenan ayyukan da ake gani a fili ya ambace da cewa sune al-islam la iman bai ce ba da su imani wa kad ankara salafu kuma magabata sun yi inkari ala man al a'mala an al imani inkaran shadida ga wanda ya ce ayyuka ba bangaren imani bane magabata sun yi inkarin wannan magana matuƙa inkari mai tsarni cewa mutumin da ifatar da ayyuka daga mai daga jumlar imani sun yi inkarin wannan su ne murji'awa waɗanda suke cewa wasu ƙungiya ta 'yan bid'a da suke cewa ayyuka eh, abin nan imani kawai gaskatawa ce amma ayyuka ba bangaren imani ba ne kuma suna cewa la ya zuru mal iman zambun kama la yanfa ma alkufri ta'a haka suke cewa wai a in akwai imani zunubi ba zai cuta ba kamar yadda in ba imani aiki ba zai amfanar ba suna cewa al'iman tasdiq fakat wai imani gaskata ce kadai to sai ce magabata sun yi inkarin wannan maganganu matuka sun abin nan yi fada da kuma tsawatarwa akan irin wannan magana da waɗannan mutane ke yi to kuma amma ga a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi aka ce shi mahwal islam ya ambaci ayyuka na me na zahiri na gabbai mahwal iman ya ambaci ayyuka na me na itiqadat kudiri kamar ya bambace tsakanin al-islam da al-iman kama abuwa ne guda biyu daban-daban ko kuma gashi magabata suna cewa al-islam ayyukan da aka ambata ayyuka ne na na imani ayyuka ne na imani to shine yace in mai tambaya yi wannan tambaya kila sai a ce da shi al'amru alama zakarta abinda ka faɗa haka ne magabata sun yi inkari ga wanda ya ce aiki baya daga cikin imani kuma hadisin nan ya zo ya bayanin al'islam ya bayyana ayyuka al al'iman ayyuka na gabbai al'iman ya da ayyuka na kudiri na zuci al'amru alama zakarta wa qad dalla ala dukhulil a'mali fil imani to ai akwai dalilai da ke nuna cewa ayyuka na gabbai sun shiga cikin ayyukan imani cewa su ma imani ne Ƙaul'u ta'ala daga cikin wannan akwai fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum innama kadai mummunai na gaskiya sune waɗanda allazina idza zukirallah in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan suna raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana yana kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga su, sai ce allazina yuqimuna as-salah waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna suke ciyarwa daga abin da muka azarta su da shi Wulaika, humul mu'minuna haƙƙa kuma waɗannan su ne mummunai haƙiƙa na gaskiya mala ce wannan aya ta ambaci innamal mu'minuna masu imani kamar cewa take su ne ne masu imani kamar an yi tambaya sai ake ba da amsa su ne kadai waɗannan innama almu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum cewa an ambaci Allah zukatan suna raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana an karanta musu ayoyin Allah imanin su yana karuwa yana kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogaro ga ubangijinsu alladhina yuqimuna salah kuma suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi an ambaci me abin da yake na tawakkuli tawakkuli aikin menene aikin zuci ne sannan aka ambaci sallah ita kuma fa aikin gabbai ne aka ce kuma masu wannan aiki su ne mummune ula'ika humul mu'minuna ta ga ashe imani abin da yake na ƙudiri ko aikin da yake na zuci da aikin da yake na gabbai din sun shiga me sun shiga cikin imani wa bi sahihaini yazo a cikin bukari da muslim an ibn abbas hadisi daga abdullah da abbas Allah ya kara musu yarda anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li wafdi abdul qais wasu jama'a da suka zo wajen Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na larabawa wanda ake cewa da su daga kabila ta laraba abdul qais suka zo wajen Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai Manzan Allah yace da su amurukum bi arba'in zan hore ku zan umarce ku da abuwa guda hudu al-imanu billah abu na farko shine imani da Allah abu na farko shine me imani da Allah sai ma'aike ce wa hal tadruna mal imanu billah kun san me ake nufi da imani da Allah suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da ma'aiki su suka sani sai manzon Allah ya ce shahadatu Allah ilaha illallah imani shine shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai wa iqamis salah da tsaida sallah wa ita'iz zakah da bada zakah wa sawm ramadana da azumin ramadana wa an tu'tul khumsa min al-maghnami kuma ku bayar da ɗaya bisa biyar na ganima in kun je jihadi wannan ya sai ce wannan yana cikin mai al'imanu billah a nan kaga da ya ce a saduruwan wani imanu billah sai an ayyukan mai ayyukan gabbai don ya nuna cewa su ma suna daga cikin mai imani suna daga cikin ayyukan imani shi yasa ma gwargwadon yawan aikin mutum gwargwadon yawan imaninsa kuma yana daga cikin aƙida ta ahlus wal jama'a imani yana karuwa kuma yana mai raguwa yazidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi naqsiha wallazina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwahum kaga ni nan kuma yace idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ashe imani yana karuwa yana karuwa da karuwa aiki kuma yana raguwa da raguwarsa ko kuma da saban Allah saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hadisi na Wafd Abdul Qais ya faɗi cewa imani shine bayan eh, shahadatu Allah ilaha illallah akwai sallah akwai zakka akwai azumi akwai eh, bayan jihadi a bayan da sina ganima wannan yana cikin mai al'imanu billah to kaga a nan kenan malam yana bayanin cewa duk da ya zo a wannan hadisi an yi tambaya game da al'islam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin ayyukan gabai al-iman Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin ayyukan zuciya na ƙuduri sai yace to amma dukkaninsu suna haɗuwa a waje Ya yace amma wajhul jam'i fuskar da za a yi jam'i a bai na hadin nusus tsakanin waɗannan nasoshi da muka karanta wa na hadisi su'ali jibril da kuma hadisin mala'ika jibril da yi tambaya na cewa menene musulunci menene imani yadda za mu haɗa waɗannan waje guda shi ne cewa abin wasu ali jibril an islam wal iman wa tafriqin nabi alaihi salatu wassalam kuma wanzu Allah ya bashi labarin musulunci da ayyukan gabbai imani da ayyukan kuduri yace wa idkhali a'mal al fi musamman islam wa duna musamman iman ta yadda da aka tambayi ne musulunci sai manzo Allah ya ambaci ayyukan gabbai kadai bai ambaci ragowa ayyuka ba na kuduri da aka ambaci imani sai ambaci ayyukan kuduri kadai yadda za mu haɗa wannan sai ya ce fa'innahu ya tazihu bi takriri asalin wannan bayani zai fito fili idan mun tabbatar da wani asali me asalin huwa shine cewa anna min al-asma'i ma yakunu shamilan akwai cikin lafuzza kalmomi da ake faɗa cikin sunaye wanda yake zamuwa shamilan mai gamewa li musammayatin muta'addida ga abubuwa masu yawa in an ambaci suna ɗaya ya kunshi ma'anoni mai da yawa ya kunshi ma'anoni da yawa inda ifradihi wa itlaqi idan aka ambace shi shi kadai wannan abu ne wanda aka san shi a yare ba iya na larabci kadai ba har ma yare da mu baki daya akwai kalmar da idan aka ambace ta ita kadai tana iya ɗaukan ma'anoni da yawa abubuwa da yawa suna shiga ƙarƙashin ta ko ba haka ba in aka ambace ta aka yi itlaqin ta ita kadai faiza kore na zalikar isin bi gairihi amma idan aka ambace ta tare da wani abu a lokaci guda a lokaci guda sara dallan ala ba'dhi musammayat sai ya zamo yayi nuni ne zuwa ga sashen abinda a baya yayi nuni lokacin da aka ambace shi shi kadai idan aka ambaci kalmar ita kadai to sai ta kunshi abubuwa da yawa in aka raba mata wani abu to sai ya zamo an cire wani abu daga cikin wannan ainihin shumuli din gamewar tata sai ya zamo shi ya fita daga cikin wannan ma'ana gamammiyar ma'ana yace wal ismul bai bihi dallan ala ha. amma sunan da aka ambata sai ya nuni zuwa ga raguwar waɗancan ma'anoni din ga misali zai bayar yace wa hadha kasmil faƙiri wal miskin kamar lafazin al da lafazin almiskin, yana zuwa a nasoshi daban-daban a ƙur'ani da da hadisi ana faɗan lafazin fakir a faɗi lafazin miskin to wannan lafazza guda biyu fa iza ufrida ahaduhuma idan aka ambaci ɗaya daga cikin biyun da kalafihi kullum min man huwa muhtaj da kalafihi da kalafihi kullum man huwa muhtaj yanzu idan aka ce miskin ko aka ce fakir fakiri duk wani mabukaci ya shiga ne lafazin fakiri domin lafazin in ambace shi ɗaya yana da mai yana da faɗi haka nan idan aka ambaci miskin shi ɗaya duk wani mabukaci muhtaj ya shiga cikin lafazin idan an ambace su daban-daban aka ambaci wannan shi kadai to kowane mabukaci ya shiga cikin lafazin faqir haka ne aka ambaci miskin kowane mabukaci ya shiga lafazin miskin idan aka ambace su daban-daban kowane ɗaya yana ne yana da fadin da zai ɗauki dukkan wannan ma'ana muhtaj kawai aka ce mabukaci an gane ya tafi idan ufuri da ahduhuma dakhala fihi kullu man huwa muhtaj faiza, idza qurina ahduhuma amma idan aka ambace su tare da miskin da faqir tare a waje daya dalla ahdul ismaini ala ba'dhi anwa'i zawil hajati dayan sai nuni zuwa ga wani sashe na mabukata zuwa ga me wani sashe ba duba ba dukkanin mabukata ba wal akharu ala baqiha dayan kuma sai ya shiga wancan sunan shi yasa muka buga misali a wancan karatun Allah tabaraka wa ta'ala da yayi bayanin abin nan a cikin suratul kahf yace wa amma safinatu sai ce fa kanat li matakina ya'maluna fil bahri ka gani an ce matakin amma suna da me suna da jirgin ruwa da suke sana'a da shi ashe za a ga mutum yana da taxi ko bus ko sunan shi me miskin ko yana da golf yana tafiya daga kano kaduna kano zaria kano abuja yana da golf ko yana da wace ce sharon ko motar da ake haya da ita ko eh, yanzu sharon ta kai miliyan nawa za ta kai kamar nawa akwai masu sai da mota nan na za ta kai wajen miliyan biyu ko to kaga mutumin da yake da miliyan biyu kuma gashi miskini kuma yana yana yana abin nan kuma eh, daga nan kano ya ɗau fasinja zuwa zuwa zaria abuja kaduna a yini ai masha Allah ko amma sunan shi me miskin kaga to amma an ce fakir ba in an hada da miskin da fakir kenan miskin ahsanu ahwal min al fakir kenan ya fi dama dama fiye da fakiri amma shi ma dai zai iya zama ya shiga cikin muhtaj tunda shi haja din bukatar ai bukata suna ta tara na a zamanin ka kenan ya ce wa yana ganin ai an ce jirgin ruwa wani abu ne kamar ba wani mai kima ba a wajen malam yake ba kamar wani yan katako ne kawai su saka abin nan to amma haka jirgin ruwa yake wataƙila dan wataƙila baka taso a kai abin ne ka tashi ba a bakin kogi inda ake da abin nan ba ko da ka sani da za ka ga muhimmancin cewa ashe abin arziki ne tun da shi ake kai kawo ko ake safara da shi ake kai kawo musamman a zamanin baya ai abu ne muhimmi ko fasinja ba ke ɗiba a cikin mutum ashirin mutum talatin ka tsallakar da su kuma kowa sai biya ka kuɗi kuma ka dawo wannan gabar ka kuma wancan kai tafiya wata ilma a doguwar tafiya da shi haka za a wani ana yi saboda haka aiki ne na sana'a ce sosai abu ne mai daraja mai kima <laughs> ko dai ayyar yanzu kana da tafiyawa kai ok ok oh wai na ga kira a kwatanta a'a ya ina nufin wanda yake yake kai kawo yake sana'ar safara yake ɗiban fasinja shi yana ga jirgin ruwa kar a kwatanta to amma shi wanda sai a tambaye shi kai wanda iri kake hararowa kwale-kwale dan karami to baka taba zuwa Lagos kenan ka je bakin beach ba eh, Victoria Island ko kuma daya abin nan din bakin ruwan ya sunan shi na kebi eh ka ya wuri to kaji kaji jirgin da ake abin da ma sai ya fi to kaji ga wanda ya san kimar jirgin ruwa kuma a jirgin ruwa suna ya tara to saboda haka maganar da ake ana maganar miskini ne da fakiri in an ambaci a haka haɗa kalmar waje guda to wannan yana yana ɗaukan wata ma'ana ɗayan kuma yana ɗaukan wani sashe na ma'anar amma su sun shiga ƙarƙashin ne bukata tunda lafazin ya ƙunshi duk mabukata ne ka gane ko a ah, mara ke cewa fa haka za ismul islam wal haka sunan an ambaci al da al-iman idza ufrida ahduma dakhala fihi al idan aka ce al-islam to al ya shiga ciki in islam kadai aka ambata in kuma an ce al-iman shi kadai islam ya shiga ciki amma idan aka ambace su tare kamar yanzu a wannan hadisi na jibril ya ce ma huwa islam sannan ya ce ma huwa al-iman dalla ahaduhuma ala ba'dhi ma yadullu alayhi bin faradihi to wannan ɗayan sai in nuna wata ma'anar da in yake banta wato yana ɗaukan waccan ma'anar amma tunda an haɗa su sai ya ɗau sashen ma'ana wancan kuma ya ɗau sashen wata ma'anar wa dalla al-akhar ala al-baqi ɗayan ya nuna wata ma'ana kenan idan aka ambace su al-islam wal iman tare kenan islam sai ɗauki ma'anar a'malu zahira shi kuma imani ya dauki ragowar amal albatina abin da yake na kuduri an gane ko yawa eh, idza ufrida aduhuma dakhala fihi al-akhar wa idza qulna dalla al-islam ala al-a'mal adh-dhahira wal iman ala al-i'tiqadat al-a'mal al-batina an gane ku? yawa wa bi hadha at-tafsil yadhharu at-tahqiq fi mas'alati al-iman wal-islam da wannan bayani ne zai bayyana cewa haƙiƙanin abin da ake nufi da al'islam islam zai fito fili fa sai a ce idan ufri da kullum min al wal'iman. idan aka ambaci kowane cikin lafazin al'islam ko al'iman. iman bi zikir aka ambace shi kadai bai na bainahuma hina izin. to wannan ya kunshi wancan wancan ma ya kunshi wancan in aka ce maka al'islam islam to ya kunshi ayyuka na zahiri da ayyuka na me na itiqadat na wanda yake na zuci. idan aka mace al'iman kuma ya kunshi ayyuka na itikadat kudure kudure kuma ya kunshi ayyuka na me na zahiri ayyukan gabbai an gane ko wayin kurina na al alismaini idan aka haɗa sunayen guda biyu kana huma farq to sai a ce akwai bambanci tsakanin al'islam da al'iman kowane sai ɗau wata ma'ana wannan ya ɗau ma'anar ayyukan gabbai ayyukan zahiri wannan ya ɗauki ayyuka na kudure kudure wanda yake na zuci. to wannan shine malam ya kawo bambanci tsakanin al-islam da kuma al-iman sai gaba ta gaba yace qauluhu fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fi tafsir al-ihsan da aka ce akhbirni anil ihsani ba ni labari menene ihsan sai ma'aikin Allah yace an ta'budallaha ka'annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah ta'ala yushiru ila hadha yushiru ila anna al-abda ya'budu Allah ala hadhihi sifa yana nuni cewa ana so bawa ya bauta wa Allah a bisa wannan sifa da aka ambata wa hiya ne istihdaru qurbihi ka rika halarto kusancin Allah zuwa gare ka wa annahu bayna yadayhi ka annahu yara idan bawa ya tsaya zai sallah gaba ga Allah zai ibada zai bauta ya rika jin cewa yana gaban Allah ta'ala ga ga ubangiji mahalicci wa zalika hakan kuma yujibul khashya yana wajabtar da tsoron Allah da kuma Alkaufa da kuma tsoron Allah alkhashiya tsoro na zuci da alkhawf tsoro na fili ma'ana tsoron da yake na gabbai da tsoro wanda yake na wato ganin kwarjini da girman Allah ganin kwarjini da girman Allah akwai bambanci tsakanin alkhawf da kuma alkhashiya ɗaya yana nuna ma'anar uh, uh, alkhawf kamar ka ce ka ji tsoron abin da yake zai iya cutar da kai abin da ke gashi kana gani wato ana iya ganin khawf a zahiri khashiya kuma abu ne na me na tsoro a cikin zuciya na tsoro a cikin zuciya wal haiba da ganin girma da kwaljinin Allah wata azim da girmama Allah baraka wa ta'ala duk wannan idan mutum ya tsaya gaba ga Allah ana so ya mai halartu waɗannan tsoron da yake ba kana jin jin tsoron Allah da za a iya gani a zahiri kuma banda na cikin zuciyarka banda ganin girma da kwaljinan Allah da kuma girmama Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana duk ana so ka tara wa'annan ma'anoni ko wa'annan alamomi yayin da kake bautar Allah tabaraka wa ta'ala a ganshi tare da kai shi ne in ka tsaya gaban Allah kai istihzarin wa'annan baki daya ka halarto da su wa yujibu aidan kuma wannan yana wajabtar da an-nusha fil ibada nasiha a cikin ibada wa bazl al-juhd fi tahsinha da yin dukkan kokari wajen kyautata ibadar wa itmamiha da cika ta wa ikmaliha da kammalata yadda ake so wayannan kalmomi da hausa ba kalmar da za ka iya fassara su da shi amma da larabci wato ma'ana ce akan ma'ana ma'ana ce akan ma'ana ana so in ka tsaya bautar Allah to ka rika halarto da wannan ma'anonin ka ga girman Allah ka ji tsoron Allah a fili da a ɓoye ka girmama Ubangiji da ta'azimi ka kyautata ibadar iya abin da za ka iya kyautata ta ƙarshen abin da za ka iya na kyautata ibadar da cikata da kammala ta kamalarta duk haka ake so kai in ka tsaya bautar Allah wannan haka ake so shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu haka ake so ka rika yin ibada in ka tsaya gaba ga Allah kauluhu kuma ma'aikin Allah yake fa in lam takun tarahu fa innahu to idan misali kana jin cewa kai baka ganin Allah to ka rika halarto cewa Allah yana ganin ka ka rika halarto cewa Allah yana ganin ka kila wasu malamai suka ce innahu ta'lilun lil awwal fadin ma'aikin Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wato bayani ne karin haske akan gaba ta farko da yake cewa anta abudallahi ka annaka tarahu ka bauta Allah kamar kana ganin Allah sai ce fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka rika din cewa kai in baka ganin Allah to shi yana ganin ka sai wasu malamai suka ce jumla ta biyu din nan kamar ƙara haske ne ta'alili ne ga jumla ta farko fa innal abda domin shi bawa idan umira bi muraqabati Allah fil ibada idan aka umarce shi yayi muraqaba ya rika jin yana ganin Allah ga Allah gaba gare shi a cikin ibada wastihdari qurbihi min abdihi ya rika jin cewa Allah yana kusa da shi bawan hatta ka annal abda yarahu kai ka ce bawan yana ganin Allah gashi nan gaba gare shi fa innahu qad yashukku zalika alayhi hakan ai zai yi wahala ba zai iya ba fa yasta'inu ala zalika to in ba zai iya hakan ba to ya nemi taimako na cewa bi imanihi ya gaskata a ransa cewa bi anna Allah ya rahu tunda shi ba zai ga Allah ba tabaraka wata'ala duk yanda zai kokari ba zai ganin Allah ba to ya halarto a cikin iman sai to fa in shi baya ganin Allah to fa Allah yana ganin shi wa yattali'u ala sirrihi wa ala niyyatihi Allah yana ganin yana tsinkayin abin da ke boye na sha'aninsa da abin da yake bayyana in ba za ka iya wancan ba wanda haƙiƙanin gaskiya ya shukku alal abdi ko mutum ya tsaya yana bauta Allah kai ka ce ga Allah gaba gare shi wannan kalmomin da aka ambata ɗazu wa zai iya wannan bauta da irin wannan ma'anar ha da wahala ma'ana abu ne mai girma abu ne mai girma ba kowane mutum ne yake iya halarta wannan ma'anonin da aka faɗa ba to tunda ne. da wahala to ga wata ma'ana mai sauki shine mai ka rika jin tofa Allah yana ganin ka in kai baka ganin Allah to ka rika jin Allah shi yana ganin ka yana tsinkaye bisa abin da kake aikatawa shine ai dama ai maratib ne mataki mataki ne sai ka taka wannan zaka iya kaiwa wancan wanda wannan yana sauki eh wannan kuma dama kowa ma ai yana jin cewa haka ne ko kai ka san baka ganin Allah amma Allah fa kai imanin Allah yana ganin ka duk abin da kake to wannan kaga makam ne wanda yake shine na kowa da kowa kusan kowa yana iya tsayawa a wannan matsayin ko amma ɗayan fa ha da wahala sai ka taka matakai ma'ana sai al'amarin ya yi abin nan sosai imanin sai ya yi sama da yawa ta yadda za ka halarta wancan ma'anoni da aka ambata wakila wasu malamai suka ce bal ma'ana huwa isharatun ila annaman shakka alaihi an yabuda Allah ka annahu yarahu falyabud Allah ala anna Allah yarahu wa yattali alaihi idan wancan ba zai yi ba to ya bauta Allah a matsayin cewa Allah ta'ala shi ya san Allah yana kallon yana ganin abin da yake aikatawa Allah yarahu wa yattali alaihi yana ganin sai yana tsinkayen duk abin da yake falyastahyi min nadarihi ilayhi to in haka ne yastahi bawa ya na me Allah ta'ala da ganin bawa ya na cewa fa Allah yana me yana ganin kama kala ba'dhum kama yadda wasu daga cikin arifai suke cewa masana Allah suna cewa ittaqillaha ittaqillaha an yakuna ahwana an-nazirina ilayka kaji tsoron Allah mana kaji tsoron Allah kar ka sanya Allah ya zamo ahwana an-nazirina ilayka shine koma bayan mai tsinkaye gare ka cikin masu kallon ka kamar da Allah shine koma baya ma'ana baka damuwa ko amma ka damu da wannan da wannan in ka gansu za ka yi ne za ka ɗan ji kamar abin na ko amma Allah fa kamar da cewa shi ne ah wannan nazirin wanda baka damu ba Allah yana ganin ka shi ne koma bayan masu tsinkaye gare ka kaga wannan ai to ina imani akwai matsala ka ɗauka za ka kyautata don wane yana ganin ka don wane yana ganin ka don amma ba za ka kyautata ba don Allah yana ganin ka subhanallah ka ji tsoron Allah ka sanya Allah ya zamo shi ne kake ganin ganin Allah gare ka shi kake mai shi kake tsoro shi kake kiyaya shi kake ganin girmansa fiye da wani ma iganka wannan kuma zai kasance ne cewa da kana fili da kana ɓoye da kana ɗaki da kana waje da kana duk me duk ɗaya ne damuwarka shine ne algar kallon da Allah yake ma shine damuwarka ka kyautata don Allah shi ke ganin ka shi ke ma sakayya shi ne zai ma sakayya a bisa duk abin da kake aikata wa kala ba'dhum wani tashe daga cikin magabata suka ce khafillaha ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ala qadri qudratihi alayka gwargwadon yadda ka san Allah yana da iko a kanka gwargwadon yadda ka san me Allah yana da me ha yana da iko a kanka ka ji tsoron Allah gwargwadon yadda ka yadda da cewa Allah yana da me me ma'anar wannan magana gwargwadon yadda Allah yake da iko a kanka shine in ka shiga ɗaki sai ka buɗe waya kana kallon abin da Allah baya so ka tuna cewa Allah zai yaye ka tangar duka walla zai ganka malam zai ganka ya za ka ji eh Allah ba zai ɗauke ka tangan batuka kuma duk mutane Allah ba zai ce ku zo ku ne ɗau gashi ba eh to ka ji tsoron Allah irin wannan ma'anar in ka tana ka ce inna lillahi yanzu Allah ya ga dama sai gaba ɗaya yaye hijabin yaye katangar kuma kowa da baka so a gani sai me to ai to okay wato su ne a ce baka so a gani amma baka damu Allah shi ya gani ba to ka ji tsoron Allah ka san cewa Allah yana da kudura duk abin da kake boyewa ya sani in ya ga dama sai ya mai sai ya bayyana amma ya masu tira ya masu tira abin da kake boya dinnan ya boye ne ga Allah yana da kudura ba san khafillaha ala qadri qudratihi alayka ka ji tsoron Allah gurgurne da ka san Allah yana da iko akan ka yana da iko akan ka yana da iko abin da kake yi Allah ta'ala ya sa ya yi maka hukuba ma ya kama ka da laifin a take in ya ga damu ba ma magana ta batun a buɗe ma kowa iga abin da kake ba a'a Allah ma ya kama ka da wannan laifi a wannan lokaci yace wastahi minhu ka ji kunyar Allah ala qadri qurbihi minka yadda kusancin Allah ya gare ka dan Allah ba za ka ji kunya ba huwa aqrabu ilayhi min hablil wari Allah fa yafi kusa da kai fiye da jijiyar nan wacce take kai jini daga eh, abin nan kokokalwa zuwa zuciya zuwa ragowar jiki ita babbar wannan wannan me ake cewa arteries ne ko me ake cewa akwai jijiyoyi manya wanda su ne zuciya tana da tana da kofofi manya da jini yake shiga ko ina biologist ke arteries ko arteries su ne manyan nan guda biyu wanda su suka abin nan suka biyo duk jini in yi abin nan su ne manya-manya in za yanka dabba su ne za ka yi mai alwari su kake nema ko in ka yanke a ci shikenan a tafiyar jini zuciya ta tsaya to Allah ya fi kusa da kai fiye da wa'annan atrix da suke cikin ainihin wato jikinka to in haka ne kenan amma duk da haka baka tana haka in za ka saba Allah ka ji kunya cewa gafa Allah yana tare da kai sai ce wastahyi ka ji kunya minhu daga Allah ala qadri qurbihi minka gurgurdan da Allah yake kusa da kai qalat ba'd al-arifat min as-salaf wasu daga cikin arifai mata eh, arifai kan kana da arifai ko ana ce arifai <laughs> to ita wannan daga cikin arifai mata inji Allah ya kara masa rahma ibn rajab yace wata daga cikin arifai mata a ce akwai arifai mata ko da yake a da ne ko yanzu akwai su Allahu a'lam yanzu mata an bar a baya kuma wallahi ba laifin su kaɗai bane har da laifin mu da Allah yake azarta mu da ƴaƴa mata ba ma kokarin dora su akan hanyar ilimi na addini ko yanzu cikin mu nan Allah ya azarta mu nan in ka kidaya mutum yanzu sai in kidaya ma mutum ashirin a gabana duk suna da ƴaƴa mata in ka ce Allah gafarta malam yarka me kake mata plan ce to ai so nake ta zama likita so nake ta zama nas so nake ta zama Wataƙila ma injiniya zai ce yi eh, wataƙila Allah alam so nake ta zama amma ba wanda yake ce wallahi so nake ta zama arifa ko akwai eh walla babu abin nan ko ba ajandar wannan abin nan babu shi babu shi a cikin ajanda subhanallah ai ai an bata ta ai an bata ta kware ko shakka ba kalmar arifanci yace an bata ta <laughs> an ga da an faɗe ta to wani abin ne ko ba haka ba to amma dai ga malam ya faɗe ta a cikin sharhin hadisi yace wasu arifai wata daga cikin arifai mata minas salaf daga cikin magabata take cewa ina jin hankalin mu mu mata mu yi kokari mu dora su akan hanyar neman ilimin addini su zamo mutanen kirki su zamo masu tsoron Allah zamo masu ibada su zamo su ma daga cikin waliyai dan an musu zarra duk waliyan maza ne an bar mata tun abin nan zamanin shehu dan hojiyo da muke ji ana cewa abin nan na asma'u na wace ce yanzu ina nana asma'u a babu irin waɗancan saboda kuma sakaci ne na al'umma ba ta ɗora 'ya'yansa akan ilimin addini duniyar kawai ake kallo tana cewa man amila lillahi alal mushahada wanda ya bauta wa Allah yana halarto ma'anar mushahada shine gashi ga ubangiji yana ganin Allah shine wanta an ta'budu Allah ka annaka dinnan tarahu fa huwa arifun to ai ya hau wannan marhala ta arifanci shine arifi ma'ana ya kai ya kai mustawa ya kai matsayin da yana bautawa Allah kamar ga Allah gaba gare shi yadda yake wato halarto mushahada ta ubangiji subhanahu wata'ala yace wa man amila tace wa man amila ala mushahadati la iyahu fa huwa mukhlisun amma wanda ya bautawa Allah yana halarta cewa Allah yana ganin shi to shi ma mukhlisi ne amma bai hau martaba ta arifi ba mai eh, mukhlisi ne ma'ana yana wa Allah yana halarta cewa fa ga Allah yana ganin shi to wannan ma ai aiki ne babba ce wannan mukhlisi ne fa asharat ila al maqamaini alladaini taqaddama dhikruhuma sai ta ambaci wani makami guda biyu wasu matsayi guda biyu wanda ambatansu ya gabata a baya ahduhuma ɗaya daga cikin waɗannan matsayi shine maqamul ikhlas matsayin ikhlasi ta yadda kana bauta wa Allah Allah kawai kake mai ji cewa ina ganinka. ba dan wani ba dan Allah da yake ganinka. ka kaga wannan ikhlasi kenan makamul ikhlas wa huwa shine an an ya'mal al-abd ala istihdar mushahadati la iya bawa ya bauta wa Allah yana halarto cewa fa Allah ina ganin yana halarto wannan wa wa, ibtilahi alaihi Allah yana tsinka duk abin da yake aikata wa qurbihi minhu Allah fa yana kusa da shi fa idza istahdara al-abdu hadha idan bawa ya halarto wannan fi amali a cikin aikin sa wa amila alaykum ay aiki a bisa wannan fa huwa mukhlishun ya zama mai ikhlasi ga Allah lian istihdarahu dhalika fi amalihi halarto wannan a cikin aiki yamna'uhu min al-iltifati ila ghayri to aiko ba zai wai ga dama da hago zuwa wannan Allah ba dan me damuwar sa shine wa Allah da yake kallonsa. Ka ga? yanzu ba wani yake cewa wani ina kallona ba sai wa Allah kadai to kaga akwai idan ma ma'anar ikhlasi kenan ka bauta wa Allah kana jin Allah kaɗai ka nufa da abin dan me Allah gashi ina ganin ka wa iradati al'amal kuma ya nufi Allah da aikinsa bai nufi wani ba da aikin wasani makami na biyu matsayi na biyu makamul mushahada shine matsayi na ka rika jin cewa fa ainihin wato ga Allah gaba gare ka kana kallon Allah kai yanzu kai kake ganin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa shine an ya'mal al-abdu ala muqtada mushahadatihi lillah bawa ya bauta wa Allah yana jin cewa fa shi yana halarto ga Allah nan gaba gare shi ta'ala bi qalbi a cikin zuciyarsa wa huwa wannan kuma shine an yatanawwara al-qalbu bil imani zuciya ta hakkaka da imani da Allah wa tanfuza al-basira fil arfan basira ta ratsa cikin irfani ma'ana sanin Allah subhanahu wa ta'ala hatta yasir al-ghaibu kal ta yadda har abin da yake fake zai zama kamar gashi gaba gari ka shine Allah wanda ba a ganin Allah to amma yadda imani da Allah ɗin ya haskaka zuciya yadda bawa ya samu kusanci da Allah da kuma basirarsa ta kai ga sanin Allah kai ka ce ga yana ganin hatta sar al-ghaib kal kai ka ce gaibin ma gashi nan a fili kai ka ce gaibin ma gashi nan a fili wa hada huwa haqiqatu maqam al kuma wannan shine haƙiƙanin matsayin ihsani al-mushar ilayhi fi jibril wanda hadisin da ya gabata ya mana bayani wanda mala'ika jibril ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ma'aikin Allah ya bashi amsa Wai yatafawatu ahlu hadha al-maqam fi kuma karka manta kowane matsayi ma abotansa suna sha bamban gwargwadon me ainihin imanin su a wannan matsayi din bi hasabi quwwati nufuzil basair gwargwadon yadda basira da imanin su ya ratsa a wannan makami ainihin wato matsayi da su samu kansu a ciki wa kad fassara ta'ifatu min ulama wasu sashe na malumma sun fassara wannan da cewa shine al-masalul a'la da Allah ya ambata al-mazkur fi qawlihi jalla jalalu da Allah ya ambata a cikin al-Qur'ani yace walahu al-masalul a'la fi samawati wal ard Allah shike da al a'la ainihin dauke ƙur'anin nan ku karba da Allah a miƙa can sama mai dashi can shine almasalul a'la da Allah ya ambata a cikin wannan aya bi ma'ana yace bi hadal ma'ana da wannan ma'anar wa mithluhu qawluhu kuma shine dai kwatan kwatan fadin Allah ta'ala Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kasai mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah kwatan kwatan hasken Allah kamishka kamar mishka ne aka ce mishka shi ake cewa me na alkoki alkoki ake ta inda ake ajiye wannan ya fitila din eh, inda ake ajiye fitila mishka shine inda za a ajiye fiha ba kuma akwai fitila a cikin wannan gurbi yadda fitilar za ta halce ko ina da ina to malai yake cewa almuradu malamai suka ce abinda ake nufi masal murihi fi qalbil mu'min misalin hasken Allah a zuciyar wa mu'min shine mishka din inda hasken yake fitilar take take me take haskawa kaza kala hu ubay bin ka'ab haka ubay dan ka'ab Allah kare da gare shi fassara wa ghayruhu min salaf da wasu daga cikin magabata kenan dai wannan yana mana bayani akan me wannan matsayi na al-ihsan cewa matsayin ihsan ba haka kawai ake kaiwa gare shi sai imani ya bunƙasa a cikin zuciya amma dai yana da makami guda biyu akwai makam al-mushahada akwai makamul ikhlas mushahada din wannan abu ne wanda yake mai wuyar kaiwa matsayi sai ga wanda imaninsa ya kai gaya ya zama yana bautawa Allah yana halarto ga Allah gaba gare shi to in ya gagara sai a koma makamin ikhlas ya zama yana bautawa Allah yana halarto cewa fa Allah din yana kallon duk abin da yake aikatawa to a gaba zai yi bayani game da abin da ya shafi gaba ta ƙarshe ne abin da ya shafi imani da ranar lahira saboda lokaci ya zamu dakata nan abin da muka karanta da Allah ta'ala ba mu lada abin da muke taba hanci Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi